yawwa Allah ya tona asirin ka wata na uku da kwana goma yana bi dakka Allah dai ka wani wancan zama kamar ni aka ce ba shi ka tsere wallahi ma zai na bi ta taga gaba son ma ni yin wahal sai to yanzu in ya mutu ma wajibi na bashi na kai wallahi Allah ne sabe mutu ba ko ta ko kiya mutu ba ba ba Allah ce wa ko ta ba karu ba ba yaro ba Allah wa wa Allah na san ka da kawarin wayo a dan dila wallahi da na suke ka kacere ka duk inda na gani ka suna kiɗe ka da mota ka da da yadda kai kuli ko ba da da na shi ka <laughs> mona ke Allah ka gama guje gujen kai ka shigo hannu ina kuɗin suke me ga shi da gida ba ta ba ta ba ka shawara ki sai bakin tsoro a wara kura sai na gama halshe ka sannan yancece ka <laughs> kai oh my god ku ba mu da subscribe ku rantama ka da rawa lakin haɗi da sha Real TV masu barbarar fassara. Domin samun shirye-shiryen mu akai-akai, ka danna mana alamar subscribe kuma ka danna ƙararrawa. Muna godiya a yi follow din mu a Instagram da Twitter da